صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله خطبتنا اليوم تتكلم عن أهمية التوكل على الله سبحانه وتعالى عباد الله فاتقوا الله عز وجل فإن من اتقاه كفاه ووقاه وقربه إليه وأدناه أيها المسلمون أوجب الله سبحانه وتعالى على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر وحذر عليه وسلم للدعوة إلى ذلك وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى ومن أعرض عنه فقد ضلّ واعلموا أن كل من سار في هذه الدنيا وقعت قدمه الثرى ضعيف يحتاج إلى من يعينه وينصرف وينصرف بقلبه إليه ولهذا كان التوكل على الله والاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار وحصول الأرزاق من أهم المهمات وأوجب الواجبات وهو من صفات المؤمنين ومن ومن ومن شروط الإسلام أو من شروط الإيمان التمسك بالله عز وجل أيها المسلمون وصف الله المؤمنون حقا في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون عباد الله والآيات في في الأمر بوجوب التوكل على الله والحق عليه في كتاب الله عز وجل كثيرة منها قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي أيها المسلمون التوكل هو التفويض والاعتماد على الله عز وجل مع فعل الأسباب المشروعة أو المباحات وهو من عمل القلب والتوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى وعلى الله فتوكلوا لا على غيره وهو أجمع أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها وأجلها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله ولذلك أمر الله به في غير آية من كتابه بأن جعل شرطا والإسلام كما أمر به في قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا وقوله سبحانه وتعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين سورة يونس فدل على انتفاء الإيمان والإسلام بانتفائه قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى عن التوكل وصدق الاعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة وكلة الأمور كلها إلى الله وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه إن أحداث التوكل في القلب يرجع إلى التأمل في آثار الربوبية فكلما كان العبد أكثر تأملا في ملكوت السماوات والأرض كان عمله بأن الله كان علمه بأن الله هو ذو الملكوت وأنه هو المتصرف وأن, نصره لعبده شيء يسير بالنسبة إلى ما يجريه الله في ملكوته ويعظم المؤمن التوكل على الله وأن الله لا يعجزه شيء في السماوات والأرض ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وينقسم التوكل إلى قسمين القسم الأول التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كمن يتوكل على الأموات أو الغائبين في جلب المنافع ودفع المضار كشفاء المريض وطلب النصرة فهذا شرك أكبر القسم الثاني التوكل على المخلوق فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك من الاعتماد على الأسباب فهذا شرك أصغر ومن أمثلة هذا النوع الاعتماد على الطبيب الماهر في حصول الشفاء والاعتماد على كثرة الجيش وقوته لحصول النصرة واعتماد الطالب على المذاكرة في النجاح وغير ذلك من الأمثلة التي يكون فيها تعلق القلب على الأسباب تعلقا تاما مع الغفلة من عن الأسباب أو عن المسبب وهو الله سبحانه وتعالى عباد الله إن الأخذ بالأسباب مع الإفكاد أن المسبب هو الله تعالى لا ينافي التوكل فإمام المتوكل محمد صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله سبحانه فكان يأخذ الزاد في السفر وفي غزوة أحد لبس درعين اثنين عليه الصلاة والسلام ولما خرج مهاجرا أخذ منه من يدله الطريق ولم ينقص ذلك من توكله ويجوز أن يوكل شخص غيره بالنية عنه في التصرف في أمور دنياه مع بيع أو شراء لكن لا يقول توكلت عليك بل وكلتك فإن, فإن لو وكلتك في البيع والشراء فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله وحده ويحرم قوله توكلت على الله ثم عليه لأن المخلوق ليس له نصيب من التوكل فإن التوكل تفويض الأمور والالتجاء بالقلب والمخلوق لا يستحق شيئا من ذلك قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى واعلم أن تحقيق التوكل لا يناسب في السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلك فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له والتوكل بالقلب إيمان به كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله نتوكل من أجمع أنواع العبادة لذا أمر الله سبحانه عبادته بالتوكل عليه وحده وجعله شرطا في صحة الإيمان فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين والتوكل على الله أيها المسلمون أعم من أن يكون في تحصيل المال ومصالح الدنيا بل هناك ما هو أعظم من ذلك وأنفع للعبد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى إن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدنيا فإن المتوكل يتوكل على الله في صلاح قلبه ودينه وحفظ لسانه وإرادته وهذا أهم الأمور إليه ولهذا يناجي ربه في كل صلاة بقوله إياك نعبد وإياك نستعين أيها المسلمون وصف الله المؤمنين حقا في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وصفهم بثلاث صفات تقتضي كمال الإيمان الأول الخوف من الله عند ذكره لما في القلوب من تعظيم الله وإجلاله قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والثاني زيادة إيمانهم عند سماع كلام الله تعالى قال جل شأنه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهذا دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي الثالث التوكل على الله وحده وتفويض الأمور إليه مع فعل الأسباب قال تعالى وعلى ربهم يتوكلون وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل عمل جزاء وجعل جزاء عبده المتوكل عليه أن يكفيه أمر دينه ودنياه فلا مطمع فيه لعدو قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يخبر سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أنه كافيه وكاف اتباعه أو من اتبعه من المؤمنين إلى يوم القيامة فليكن توكلهم ورغبتهم عليه وحده وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم في دفع الأعداء عليه الصلاة والسلام حين قال له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه الإمام البخاري والنسائي كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل هي كلمة التفويض والاعتماد على الله وهي الكلمة التي تقال عند الكروب والشدائد وتدل على التوكل على الله في دفع الأعداء ومعنى حسبنا الله ونعم الوكيل أي كاتيه ويتولى أمورنا فلا نتوكل إلا عليه وهو سبحانه نعم الوكيل فعلى المسلم إذا وقع في قربة وشدة اللجوء إليه والتوكل التوكل عليه وشرع له أن يقول هذه الكلمة العظيمة والله سبحانه وتعالى قريب ومجيب كفر كاف من يتوكل عليه وهذه الكلمة العظيمة قالها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما الصلاة والسلام فإبراهيم عليه السلام لما دعاه قومه إلى عبادة الله وحده لما دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له فأبوا كسر أصنامهم فجمعوا له حطبا وأضرموا له نارا عظيما وألقوه فيها فقال حسبنا الله ونعم الوكيل فأنجاه الله سبحانه وتعالى لما توكل عليه وجعل النار بردا وسلاما عليه فقال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قال بعض السلف رحمه الله تعالى لو لم يقل وسلاما لآذاه بردها وقال لها نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أخذ أبو سفيان يتوعد بالقضاء عليه وعلى أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم وأصحابه حسبنا الله ونعم الوكيل فرد الله كيد أبي سفيان وألقى الرعب في قلبه ورجع إلى مكة وصرف الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين كيد عدوهم لما توكلوا عليه سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 بسم الله الرحمن الرحيم أحمده تعالى وأستعينه وأشكره وأثني عليه الخير كله وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد ينقوى يو muna sha biyu ne ga watan safar hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa birnin madina na da shekara 1441 wanda ya daidai da sha ɗaya kenan ga watan goma 2019 a wannan rana ta juma'a wanda idi ne ɗaya daga cikin idukan sati wanda maganganunmu da za mu tattauna a yau abinda ke kunshi a cikin wannan hutu ba tamu ita ce magana akan dogaro ga Allah duk abin da za ka yi ka dogara ga Allah maɗaukakin sarki domin shi dogaro ga Allah babu abin da ya fi shi mafi muhimmancin abin da bawa zai kubuta daga dukkanin kunci da bakin ciki da tajirifi da kutufifi da kutubalbal na rayuwar duniya shine ya dogara ga Allah maɗaukakin sarki domin shi Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya dogara gare shi to shi Allah ne zai ɗauki nauyin kare mutum da kuma shiga cikin al'amuransa ba tare da bawa wani kofa ya taimake ka ba sai shi kadai subhana yana ɗaya daga cikin abin da za mu tattauna ku sani lallai tawakkali rabi ne daga cikin rabin wasu abubuwa na addini rabi ne gaba ɗaya ga addini domin abin da ya shafi tawakkali dogaro ga Allah rabin addini sannan barayi na biyu na addini shine komawa zuwa ga Allah din domin shi addini neman taimako ne a cikin shi sannan kuma ibada ce shi kuma tawakkali shine neman taimako komawa zuwa ga Allah kuma ibada ne kaga ya hada abubuwa guda biyu nan ka nemi taimako a gurin wa a gurin Allah sannan kuma ka koma zuwa ga Allah dayan yana neman taimako ne shine al-isti'ana neman taimako da neman agaji to shi at-tawakkul sannan kuma al-inaba komawa zuwa ga Allah ga dukkanin al'amuran da ka samu kanka da shi shi kuma ibada ne da aka kaga kenan waɗansu masaukai ne guda biyu wanda su suka fi kowanne yalwa a cikin dukkanin al'amuran ibada da rayuwa da haka ba za ta gushe ba ana rayuwa da wannan saboda yalwatanta da ta'allaka zuciya zuwa ga wanda ya cancanta a yi tawakkali a gare shi sannan kuma da yawa daga cikin bukatun bayi suna komawa ne zuwa ga ubangijin talikan bayi saboda dukkanin gama garin abin da ya shafi tawakkali ba akan kowa ake yin shi ba sai akan Allah maɗaukakin sarki duk wanda ka dogara gare shi wallahi wata rana zai faɗi sannan kuma wannan yana aukuwa ne kadai da tawakkali da komawa zuwa ga Allah yana aukuwa ne kadai ga wanda Allah ya tsarkake zuciyar shi ya zama mu'mini sannan kafirai su ma dole bangaren rububiya ce sai sun koma zuwa ga Allah mutanen kirki sai sun koma zuwa ga Allah fajirai sai sun koma zuwa ga Allah me yasa saboda dukkanin waɗanda suka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ƙaryata uluhiyar Allah dole suka dawo suka gaskanta shi cikin rububiyya me yasa saboda wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ddin lokacin da suka hau jirgin ruwa sun tabbatar da tangadi da igiyayen ruwa yadda take lilo da su sun gane cewa lallai babu wanda za su dogara gare shi sai Allah to nan za su ɗebe dukkanin kayayyakinsu a kan gumakansu da tsubbu da bori da bokanci da suke yi sai su koma suna kiran Allah shi kaɗai falamma na jahun ilal barri idahun yi shirkuna sai ya mai da su kan ƙasa ya tsallakar da su daga igiyar ruwa ya tsallakar da su sun tabbatar sun taka ƙasa inda daga nan aka jibinci al'amuran halittar gangan jikinsu min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukura daga nan ne kuma sai su koma suna cewa to lallai hubal ko lata ko uzza sun tseratar da mu daga wannan ruwa amma lokacin da suka kira suka samu kansu ba sa kirayen kowa sai Allah ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka domin duk wanda ya ji tsoron Allah Allah ya isa masa kuma Allah zai masa badala da kan da garki daga duk abin da ya kasance yake tsoro sannan kuma Allah din madaukakin sarki zai jawo shi zuwa gare shi zai kusantar da shi ya ku musulmai yan uwana Allah maɗaukakin sarki ya wajabta akan dukkanin bayansa shiga musulunci sannan kuma ya musu umarni da riko da shi sannan kuma ya gargaɗe su daga abin da duk zai saba wa musulunci da haka Allah maɗaukakin sarki ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi kiran mutane zuwa ga haka sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari lallai duk wanda ya bibi annabi sallallahu alaihi wa sallama, cikin abin da annabin ya yi kira hakika mutum ya shirya duk wanda kuma ya biye wa son zuciyar shi ya juya baya dangane da abin da musulunci ya kira zuwa gare shi hakika wannan ya fata ya tabi ku sani yan uwana lallai dukkanin wanda zai tafi akan wannan rayuwa ta duniya sannan kafa shi da taka wannan ƙasa turbiki da muke kanta wallahi raunananne ne yana bukatuwa zuwa ga wanda zai taimake shi yana buƙatuwa zuwa ga wanda zai dogara gare shi sai yana da bukatuwa zuwa ga wanda zai jujjuya al'amuransa ya ba shi ƙarfin zuciya don haka ne tawakkali a gurin Allah maɗaukakin sarki ya kasance dogaro ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki cikin duk abin da za nema wurin janyo amfani ko tunkuɗe abin da ya kasance na cutarwa da kuma samun arziki da neman taimako ma'ana cin nasara akan abokan gaba ko neman abin da za samu na lafiya dangane da abin da kake nema idan baka da lafiya da abin da yawan ciwon nan ya kusani yan uwana yana daga mafi muhimmancin abin da aka muhimmanta shine wajibi daga cikin manya-manyan wajibai kuma wannan ita ce siffa ɗaya daga cikin siffofin mu'minai sharaɗi ne daga cikin sharaɗin imani sababi ne da yake ba da ƙwarin gwiwa da kuma ƙarfin zuciya da kuma samun nishadin zuciya da kuma nitsuwarta da samun saukinta ayoyi da suka zo suna umarni dangane da wajibcin tawakkali zuwa ga Allah da kwadaitar da mutane cikin yi wa Allah a madaukakin sarki a cikin littafin Allah sun fi shurin matsaki na daga ciki faɗan Allah maɗaukakin sarki ga Allah kaɗai muke dogaro da Allah kaɗai za ku yi dogaro in kun kasance ku mu'minai ne na gaskiya kenan ashe ba a ba da goron gayyata wa kowa ba kuma Allah Maɗaukakin sarki bai yi stam akan kowa cewa mai tawakkali ne, sai in ka kasance daga cikin mu'minai da faɗan Allah Maɗaukakin sarki da rarrashin zuciyar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama Allah yake faɗe cikin suratu Ali Imrana lambar aya ta 159 Allah yake cewa idan ka tashi za ka zartar da al'amura ka nemi shawarwarin sahabbanka amma idan ka tashi zartarwa to nan kuma sai ka dogara ga Allah ba daga abin da suka faɗa maka ba wannan aya ce da ta zo take gwada mana cewa lallai duk abin da za ka yi dole dai dogaro ana komawa ne zuwa ga Allah ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yake cewa da za ku yi imani da za ku yi tawakkali ga Allah madaukakin sarki matukar dogaro ga Allah da Allah madaukakin sarki ya azurta ku mutanen duniya kamar yadda yake azurta tsuntsu ku dubi yadda tsuntsu zai dawo shekashi ya kwanta ya yi bacci ba tare da yana da abincin gobe ba amma zai fita cikin shi a kware ya dawo cikin shi a cike kamar yadda al'imamu turmidi ya rawaita ya ku musulmai 'yan uwana tawakkali cikin jibantawa al'amura al'amuranka wa Allah maɗaukakin sarki da dogaro zuwa ga Allah dole sai ya shafi zuwa ga ayyuka da sabuban da za su kai ka zuwa ga cimma nasara wanda suka kasance na halal shine aikin zuciya tawakkali kuma shine wajibi a zuciya don haka dole ne ka keɓance nau'in duk abin da za ka yi na dogaro din wa Allah maɗaukakin sarki domin Allah ya ce gare shi kaɗai ya cancanta ku dogara ba a kan wani shi ba don haka wannan ya tara dukkan nau'uka na ibada sannan kuma wannan shi ya taka matsayi babba daga cikin makamai na tauhidi kadai ta Allah mafi girmanta sannan kuma mafi daukakanta abinda yake kasancewa dangane da abinda zuciya take rayuwa akai ko kuma ayyuka kyawawa suke da rayuwa akai idan mutum ya dogara ga Allah cikin dukkanin al'amuransa na duniyarsa da addininsa koma bayan wani Allah ɗin madaukakin sarki to zaka samu lallai ikhlasinsa ya inganta cikin abubuwan da zai yi na mu'amalarsa tare da Allah da haka Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da haka cikin aya ba ɗaya ba cikin littafinsa don haka sai Allah ya sanya sharaɗi ne ɗaya daga cikin sharuɗa na musulunci wa alallahi fatawakkalu ga Allah kaɗai za ku dogara Allah maɗaukakin sarki yake cewa annabi Musa yake gaya wa al'ummarsa ya ku ɗan uwana ya ku al'ummata in kun kasance kun yi imani da Allah to ga Allah kaɗai za ku dogara in kun kasance gare shi da gaske kuka miƙa wuya kamar yadda aya ta zo cikin surat Yunus lambar aya ta 84 don haka wannan sai ya zanto mana babu abin da za mu samu na amfani ko kuma abin da zai janyo mana game da musulunci na tabbatuwa a kayi sai wannan musulunci sai wannan tawakkali al'imamu ibn rajab alhambali yake cewa lallai abin da ake nufi da tawakkali shine gaskiyan dogaron zuciya zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka cikin jawo dukkanin abin da zai zanto mai amfani da tunkuɗe duk abubuwan da za su kasance masu cutarwa daga al'amuran duniya da lahira don haka dogaron zuciya gaba ɗayanta zuwa ga Allah da kuma tantancewar imani zuwa ga Allah cewa babu mai bayarwa babu mai hanawa ba mai tunkuɗewa ba mai amfanarwa sai Allah maɗaukakin sarki wannan shine fassarar tawakkali da haka na daga cikin abubuwan da tawakkali ke haifarwa a cikin zuciya yana komar da burin bawa gaba ɗaya zuwa ga Allah kuma wannan gurbi ne daga cikin guraben rububiya don haka duk lokacin da mutum ya kasance mai yawan kusanci zuwa ga Allah mai yawan dogaro zuwa ga Allah zai gane cewa babu mai mulkin sammai da kasai din sai Allah madaukakin sarki sannan ilimin Allah ya shafi dukkanin duk abubuwan da suke kaiwa su komo cikin sama da ƙasa kuma Allah ke jujjuya su to ya za je ka nemi wanda shi ma juya shi ake yi ka bar wanda ke juyawa din ya kai dan uwana ka tafi zuwa ga abin da zai nasabtar da kai zuwa ga gudanar da abin da Allah ya ga daman gudanarwa ka roke shi sannan kuma ya kamata mu'mini ya gane girman tawakkali zuwa ga Allah sannan ka gane cewa lallai sasannin sammai da kasai ba su gajiyar da Allah komai ba cikin abin da ke kasa da sama da haka ba zai gagare shi don ka roƙe shi abu ya baka ba don haka ku sani abin da Allah ya so dai shi ke zartuwa abin da Allah bai so ba ba zai taba zartuwa ba tawakkali ya rabu kashi biyu tawakkali na farko shine tawakkali ga al'amuran da babu wanda yake yake da iko ya gudanar sai Allah madaukakin sarki kaman waɗanda suke dogaro zuwa ga matattu ko kuma wanda baya nan ka dinga kiran sunan shi dan ya baka wani amfani ko kuma tunkuɗe cuta ka sani cewa babu mai yin haka sai Allah idan kuma ka jibanta al'amuran al'amuranka zuwa ga kirayen wani matacce ko kuma wani wanda baya nan baya halarce ba zai iya amfanar da kai komai ba ka sani wannan shirka ne mai girma in ka yi ta kafita daga cikin musulunci kafarayi na biyu dogaro zuwa ga wanda ya kasance halitta ne daga cikin halittun ubangiji cikin abin da kuma allah ne kadai yake da iko ko kuma tun kuɗe wani cuta wanda allah maɗaukakin sarki ya dace a dogara zuwa gare shi to wannan shirka ce karama idan ka dogara gare shi dogaro na gaba daya na daga cikin misali akan wannan shine dogaro akan cewa in dai likita wane ya duba ka domin kwararre ne cikin bayar da lafiya to daga nan ka bata dogaro zuwa ga yawan karfin ku ko yawan rundunar ku ko yawan ku a gari ku ga za ku iya amfanar wa kanku komai gurin taimakon kanku da kanku ba tare da kun gano cewa mafi rinjayen wanda zai ba ku dogaron a hakan haka shine Allah ba to wannan ma kun kama hanyar tafewa Allah ya sauka ya ku bayin Allah dole mu yi riko ga sabuba tare da sanya kudirin zuci lalle cewa wanda yake ganin wanda yake sababar da al'amura shine Allah madaukakin sarki da aka ba a kore tawakkali ga wani wanda zaka iya neman taimakon shi ko kuma ka amfana da shi ta hanyar abin da yake da iko kuma ka iya sa shi ya iya yi kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne shugaban dukkanin masu tawakali na duniya don haka duk abin da zai yaka riko ga sabuban abin da za su kai shi zuwa ga haka domin idan zai yi tafiya sai ya riki guzuri saboda guzuri wani abu ne na taimako lokacin da zai je yakin uhudu ya sanya rigan silke guda biyu sannan kuma lokacin da zai fita zuwa ga abin nan hijirarsa zuwa madina wanzu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa salama ya riki mai nuna mishi hanya ba dan bai dogara ga Allah ba ya dogara ga Allah amma ya kama sabu ba don haka ya kamata gabawa duk inda ya kasance ya kyautata niyyarsa cikin jujjuyawan dukkanin al'amuransa cikin sayan shi da sayarwan shi kar ya ce na wakilta ka na dogara a kanka game da abu kaza ka ce na wakilta ka akan abu kaza madadin ka ce na dogara da kai akan abu kaza domin babu wanda ya kasance za a dogara gare shi sai dai Allah amma wakilci wani za iya wakiltan ka ka yi amfani da shi gurin ka dogara zai iya zuwa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma karfin ihtimalin ka yana komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki al-imamu ibn rajab al-hanbali yake cewa lallai tantantacciyar tawakkali shine ka kore dukkanin abin da zai kai ka zuwa ga gurbata kaddarin da Allah madaukakin sarki yake gudanarwa akan bayi domin Allah shi ne mai gudanar da kaddarori hakanan sunan Allah ta kasance a cikin bayansa da aka Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da bibiyan sabuba zuwa ga abin da ya kasance na al'amarin tawakkali da kuma tafiya zuwa ga sabubanta ta ɓangaren ɓarayin jikinka wurin yi masa ɗa'a da kuma tawakkali a zuciya da kuma imani kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku riƙe abin da zai kare ku sannan kuma Allah maɗaukakin sarki yake cewa ku tattala game da waɗanda suka kasance abokan gabanku abubuwan da za ku iya duka na daga kayan ƙarfi wa min ribatul khair da kayan dawakai wannan shine kaɗan daga cikin abin da hutubar mu ta kunsa lokaci ya kawo kai za mu dakata a nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓen harshe Allah ya yafe mana abubuwan da muke fata Allah ya bamu ya bamu su ya zamo alkhairi a gare mu ya bamu ikon tawakkali zuwa gare shi ya kama hannayen mu da goshin mu zuwa ga abin da ke na alkhairi ya hana mu ya kame hannayenmu zuwa ga abin da za mu kai na sharri ko fitina ya bayin Allah ina roƙa mana Allah da ni da ku ya tabbatar da diga-diganmu a kan addinin musulunci har ya kashe mu yana mai yarda da mu na roƙa mana Allah da ni da ku baki daya ya mana sauki a ƙarƙashin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa daga nan ya mana jagoranci zuwa ga aljannarsa ta firdaus ba tare da ya mana hisabi ba daga nan ya zanto mu ne makotan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya sa daga gidan shi sai wa sai na ku wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum Thank you.